Agola Mabi na sha shida Bismillahir Rahmanir Rahim Zama yayi kusa da Baba mai hankali tashe yana faɗin lafiya dai Baba Mairo ko wani ne ya rasu sai a lokacin dukansu suka sanya ya shigo gyara zama Baba ta yi tana goge ƙwallon idonta Fara kuwa kwanciya tayi kan jikin Baba Mairo tana da numfashi bayan sun gaisa da Samir Baba Mairo ta mika mashi wasikar hannun Falak zama ya shiga karantawa har ya kai ƙarshe shi ma hawaye ne suka fita a idonsa. Baba Maira ta ce, Ina fatan ka karanta abin da ke cikin wasiƙar. Saboda haka Samir, ina so ka buɗe kunnuwanka ka ji abin da nake so na faɗa maka. Da farko dai, kai ba yaro ba ne, kuma malami ne na addini, na yarda da kai. Hakan ya sa na ɗauki falak na baka. Na san ba za ka iya cutar da ita ba, saboda marainiya ce, kuma na san ka san hukuncin cutar da maraya. Duk da ummanta ba ta san ka ba, amma hakan bai hana ta mika amanar Falak a gurin ka ba kuma har sakon gaisuwa ta yi maka tun kafin ta san wanda ‘yarta za ta aura ta ba shi amanar dukiyarta don haka ina so ka dubi girman Allah ka rike amanar da aka baka na san kana da zuciyar nema kada hakan ya sa ka ce ba za ka iya amfani da kuɗin matarka ba na san wasu mazan suna yi ma mata kuɗin goro su ce gori gare su don Allah ka auri Falak baka taɓa tunanin tana da dukiya ba ita kanta bata san da su ba dan haka ina so a matsayinka na miji uba wa dangi na falak ka karɓi kuɗin nan ka riƙe su tamkar naka kada ka ji shakkar ɗaukar su ka yi wani amfani da su ina son ka gina filin ka da su kuma ka ƙara jari ka buɗe ka kai ma ka tsaya da ƙafarka kada ka ce zaka jira aikin gwamnati ita ma falak ka ba ta ta sana'a a cikin gidanta ka siya muku komai na rayuwa bana so ku zauna cikin kunci domin Allah ne ya kawo muku sauyin rayuwa bana so wani ji wannan maganar sai ummanka ita ma ni zan yi mata bayani da kaina dan Allah bana so ka ce wani abu a cikin maganar da nayi idan har ka dauki Falak a matsayin yar uwarka to kada ka yi duba ga dukiyarta Allah ya baka ikon rike a gaskiya da amana kuma ya albarkaci dukiyarku Samir ya ce amin baba Mairo A gaskiya kin bani aiki mai matuƙar wahala, sai dai yanda na yarda da Falak na san mace ce ta gari, da a ce wata ce ba zan iya amsar dukiyarta ba, domin gaskiya ni mutum ne mai son tsayuwa da ƙafar shi, sai dai Allah ya ga zuciyata. Zan riƙe kuɗin Falak da amana, kuma in sha Allah ba zan yi almubazzaranci da su ba. Zan yi amfani da abin da kika ce, amma sai idan Umma ta yarda. To Samir, gaskiya na ji daɗin abin da ka ce, kuma dama yanzu zan tafi can gidan da na baro domin na baro gidan Zara sai ku tashi mu tafi gaba ɗaya a yi ta ta ƙare dan gaskiya ina mai jin haushi in shigo gidan nan in ga wai kayan auren iyata ne haka a da da na san babu halin yi na haƙura amma yanzu tunda Allah ya kawo mana canji dole ne komai ya canza Jidda ce kwance a ɗakin Joseph tana hutawa shigowa yayi tashi ta yi ta rungume shi dama ba wasu kaya bane a jikinta shi ma cire kayan shi yayi ya fara sarrafa ta a haka har suka faɗa gado wani irin salo yake mata can ta yi saurin tashi jin yana ƙoƙarin shigarta ta baya cike da tsoro ta ce Joseph kana da hankali kuwa wani irin abu ne haka an gaya maka ni namiji ce da zaka so yin amfani da ni ta baya wani irin wawan mari ya ɗauke ta da shi jawo ta yayi tana kuka tana bige shi ji yake Joseph irin manyan mazan nan ne a nan take ya murɗe ta ya haye ta kuka da ihu ta sa amma ta kwasa kwacewa. Tana ji tana gani yayi amfani da ita ta baya. Kaca-kaca yayi mata sannan ya tashi ya fita kuma ya sa ki ya kulle ta ta baya. Kukan ma da kyar take fita. Wani irin azaba take ji a jikinta ko tashi ta kasa yi. Haka ta kwanta har barci ya ɗauke ta. Sai can ta farka da wani irin ciwon kai. Da kyar da rarrafe ta shiga toilet ta yi wanka. Sai da ta kasa jikinta sosai sannan ta fito. Riga kawai ta sa ta koma ta kwanta. Can cikin baccinta ta ji an buɗe ƙofa. Joseph ta gani, shi da abokan shi har biyu. Saurin tashi ta yi tana ƙoƙarin sakowa daga gadon. Hannunta ya rike yana murmushi. Cikin Turanci yake magana. Bobby ga baby ga friends dina na kawo miki. Su taya ki bacci. Kallon shi ta yi tana kuka. Ta ce don Allah ka yi haƙuri. Wallahi ba na son kuɗinka. Ka maida ni gida please. Dariya suka saka su dukansu. ya shafa fuskar ta ce, baby ke da gida har abada za ta yi magana ya fincike rigar jikinta abokin shi yana ganin kaya shi ma ya matsa abinka da bature babu kunya a gabansu su yayi amfani da jidda ta ko'ina. ina tun tana kuka har ta kasa yana gamawa shi ma ɗayan yayi haka suka yi mata kata kata sannan suka fita suka bar ta a sume ƙara kulle ta yayi suka tafi lokacin da ta farka gari ya waye Rarrafe ta yi ta shiga toilet don ba za ta iya tashi ba. Jikinta duka ciwo yake maka mata. Wanka ta yi, sannan ta yi wankan tsarki, ta yi alwala, wanda rabonta da ta yi wankan tsarki bare sallah tun da ta zo London. Da ƙyar ta samu ta haɗa kayanta suka rufa mata jiki don ba ta da wasu kayan kirki. Rasa inda za ta yi sallan ta kalli ta yi, haka nan ta yi sallah. Roƙon Allah ta fara yi akan ya kawo mata ɗauki. Bayan ta gama ta je ta buɗe ƙofa domin samun abincin da za ta ci yunwa take ji. Amma ta ji ƙofar a rufe. Kuka ta saka tana kiran al'ami Sai da aka daɗe sannan aka buɗe mata ƙofa. Joseph ya shigo da filet na abinci da kuma glass cup. Ashe giya ce a ciki, ya zuba wasu ƙwayoyi a ciki. Kusa da ita ya je ya miƙa mata abincin. Karɓa ta yi ta fara ci. Tana gamawa ya miƙa mata kwaf ɗin. Sha ɗaya ta yi, ta ji warin giya. Saurin zubar da na bakinta ta yi. ta ce Joseph, ni za ka ba ma giya. Mari ya ɗauke ta da shi, shaƙe mata wuya ya ɗauki kwaf ɗin ya matsa bakinta, ya ɗura mata giyar. Sai da ta ji tana niyyar mutuwa sannan ta shanye. Bakinta ya riƙe don kada ta yi amai. Cikin lokaci ƙanƙani idanuwanta suka juye. Wani irin sha'awa ta taso mata. Ashe maganin da ya sa mata na sha'awa ne. Nan take ta jawo shi suka faɗa gado. Tun daga wannan rana, Joseph ya mai da Jidda ‘yar kwaya da giya. ba ta da abin sha sai giya tun ba ta so har ta zamar mata jiki ga ƙwayoyin da yake bata duk da inda ya so yake amfani da ita kuma abokan shi babu wanda baya haɗawa da ita gaba ɗaya Jidda ta fara lalacewa idanuwanta sun koma jajaye Al'amin kuwa yana umara banda ibada babu abin da yake yi kullum cikin tunanin Jidda yake duk da yanzu ya daina son amma cike yake da rana sanin kai ta London yake Idan ya kira ta ma ba ta ɗauka. Wata rana ya kira wani abokin shi maƙwabcin Joseph ɗin, shi ne ma yake faɗa ma al'amin halin da Jidda take ciki. Sosai sai Al'amin ya tausaya mata, ya ce ma abokin shi zai iya ɗauko mishi ita, ya ce ai Joseph baya barin ta fita, kullum kulle gidan yake yi. Al'amin ya ce yana nan zuwa cikin satin in sha Allah zai ɗauko ta. Abokin ya ce shi kenan, ni ma zan taimaka maka, don Joseph mungu ne. Haka Baba Mairo ta yi ma Umman Samir bayanin komai da kuma neman yardar ta akan abin da ta ce. Umma ta amince da maganar Baba Mairo kuma ta ƙara yi ma Samir nasiha akan ya ji tsoron Allah. Ta san kuɗi yana iya canza mutum. Cikin ƙanƙanin lokaci aka fara ginin filin Samir kuma kuma ya sayi wani babban shago an ƙara gyara shi ya zuba kaya a ciki. yayi yi 'yar ƙaramar filaza wadda aka sa sunan Amir Filaza. Sosai Falak ta ji daɗin abin da Samir ya yi. da yake gini ne na masu kuɗi a hannu dandanon yake yin sauri har kayan da za a sa a gidan Samir ya siya sun aje su a gidansu komai na more rayuwa sai da suka siya zama suke mai cike da so da ƙauna mai cike da so da ƙauna baba mai rada Halima ma suna zaman lafiya wanda a yanzu ta daina ƙosan saidawa abinci suke yi mai kyau har cikin gida ake zuwa siye almajirai suna fiddawa Jalila ma gab take da gama makarantarta Hakan ya sa ta roƙi Falak da ta bari sai ta gama sannan ta zo gida. Falak ta ce shi kenan, Allah ya bada sa'a. Zara kuwa hankalinta kwance yake babu abin da ke damunta. Ta samu wata mai aiki jimmai, ba ta yin komai sai dai ta ci ta sha. Ta ƙara kyau ta yi ƙiba, ta mai da alhaji saniyar tatsa. Har dukiyar shi ta fara yin ƙasa, saboda yawan kuɗin da yake ba ma Zara. Sosai ta tara kuɗi a akawunt ɗinta. Ba ta da wata damuwa sai na rashin dawowar Jidda. Wata rana har kuka take yi, ta kasa faɗa ma kowa sai Jalila. Ita ma da ta ji haka, sai da tayi kuka. dan ta sanya yawon duniya kawai jidda ta tafi. Kullum cikin yi mata addu'a take. Al'amin kuwa yana gama umara ya kira abokin shi ya ce gashi nan zai taho. Jirgin karfe takwas ya biya wuce London yana mai addu'ar samun nasara akan Joseph. Al'amin yana sauka London suka haɗu da abokin shi yana jiran shi a airport. Daraj gidan shi suka wuce. Bayan ya yi wanka ya yi sallah, ya ci abinci, a nan suka fara tsara yadda za su ɗauko Jidda. Duk da abokin al ba musulmi ba ne, amma yana da riƙo da addininsu kuma yana da gaskiya. Sunan shi Daniyel kuma maƙwabcin Joseph ne, sai dai halinsu kwata-kwata ba ɗaya ba ne ba. Kwanan al biyu suna lura da duk wani shige da ficen Joseph. Jiran lokaci kawai suke yi su shiga gidan, ko sau ɗaya bai ga Jidda ba. Hakan ya tabbatar mishi ba ya barin ta fita. barin ta fita ginin su Samir har an kusa gamawa fenti kawai ake yi Samir bai da lokaci kullum yana plaza ko gurin masu gini Falak ta yi kyau sosai idan ka ganta ba za ka ce Falak ɗin da ka sani ba ce ta ƙara girma kyawunta ya ƙara fitowa yanzu babu abin da ke damunta sai tunanin dadin su Jalila kullum cikin yi mishi addu'a take kuma baba Maira ta ce kada su je gidan sai nan da wani lokaci zaman su da Samir zama ne na mutunta juna suna bala'in son junansu Samir baya son ganin ɓacin ran Falak ita ma haka Kasancewar ta mace mai haƙuri kuma ta samu miji mai haƙuri har yanzu akwai sauran kuɗinta a akawunt ko naira Samir ya fitar sai ya yi mata bayanin abin da aka yi da ita har fushi ta yi mishi akan abin da yake mata amma ya ƙi bari ya ce haka shine gaskiya dole ta haƙura ba don taso ba a jikin gidansu ya sa aka yi shaguna guda biyu ya ce na Falak ne zai zuba mata kaya a sama a samu mai tsare mata musamman da unguwar ba su da irin shagunan sai da kayayyaki haka Babu mai da Umman Samir hankalin su kwance suke sana'ar su cike da girmama juna dan Baba mai ta girma Halima sosai don ita Halima ba wani tsufa ta yi ba kawai dai halin rayuwa ne ya maida ta babba amma yanzu da kwanciyar hankali ta fara zuwa musu tuni ta fara maida jikinta duk wata shawara da za su yi Baba Mairo suke kawo ma ita idan kuma abin ya fi ƙarfinsu kawun Samir suke kai ma ita Zara ce zaune a ɗakin asali. bayan sun gama gaisawa ta ce wai ni inna har yanzu shiru babu jidda ni fa hankali na ya fara tashi kawai ina cikin kwanciyar hankali yarinyar nan za ta sa ni cikin damuwa a duniyar nan babu abin da ke damuna sai rashin sanin inda jidda take tun alhaji yana tambaya ta ina mishi karya. har na fara gajiya jiya yake ce min zai zo har nan ya tafi da ita kuma idan har bata fitar da mijin aure ba duk wanda ya samu zai mata aure da shi shine nazo dan Allah ki raka ni gurin boka ya dubo min inda take ko tana raye kuma a rufe ma Alhaji baki ya daina maganar ta ko ta dawo kada ya tambaye ta inda ta je Asabe ta ce gaskiya ni kaina abin yana damu na. kuma kin ga idan har ya gane bata gidan nan mu zai mu zai gurza gara mu je a rufe mishi baki kawai ita kuma na san duk inda take za ta dawo malam da yake bakin kofa yana jin su ya shigo ya kalli Asabe duk da yana jin tsoronta amma wannan karin sai da yayi magana yanzu ke Asabe kina ganin abin da kike sa yarinyar nan tana yi daidai ne na dade ina jin duk wani abu da kuke yi akan bawan Allah nan wai sai yaushe za ku tuba ku daina abin da kuke yi kada fa ku manta akwai wata rayuwa bayan an mutu kuma kowa zai tsaya a gaban Allah ya faɗi abin da yayi wanda a ranar baki ba zai iya magana ba saboda shi ma maƙaryaci ne. Ke kuma Zara, abin da nake so da ke ki ji tsoron Allah. Kina gani dai tun a duniya ya fara nuna miki ishara a kan iyarki. Yanzu Allah kaɗai ya san inda take, kuma duk inda take ba halin ƙwarai take aikatawa ba. Na sha ganinta da manyan mutane suna ɗaukar ta ƙofar gidan nan, amma da yake ba ku ɗauke ni a bakin komai ba, ba kwa jin maganata. Yau dai na faɗa muku iya gaskiyata. idan har kun ji to idan kuma ba ku ji ba wallahi ina ji maku tsoron ranar da na sani ranar da babu lokacin gyara ɓaunar da kuka yi Zara ta zumburo baki ta ce wai kai baba me ka ga mun yi ni fa wallahi ba na son takura dama na ga duk sanda na zo gidan nan laɓa kake mana kuma kana nufin inna asabe ita za ta cuce ni ko goron haihuwa za ka mata kuma ni na san babu abin da jiddata take aikatawa sai alheri Kawai dai kana min bakin cikin yanda na auri mai kuɗi ita ma ta samu. Kuma me me kwaji mun ce za mu yi ma Alhajin ne? Inna Asabe ta ce ai gara ke da yake diyar shi ki faɗa mishi. Wato malam yanzu duk irin riƙon da na yi ma Zara bai yi maka ba? Lallai na yarda da aka ce namiji ba ɗan goyo ba ne. To ai ka dai ji da kunnenka da diyar taka ta ce. Kuma wallahi wannan shine ne karo na ƙarshe da za ka ji muna magana ka shigo ka sa mana baki. wuce ka bani guri namiji da kai kana halin mata Allah ya baki haƙuri amma dai Zara ki ji tsoron duniya kuma ni kike faɗa ma magana ki je duniya ce ta ishe ki komai wanda bai zo ba ma jiran shi take yi dallacen ka wuce ka bamu guri fita yayi yana matsar kwalla wai yau da ya haifa ce take faɗa mishi magana Asabe ta ce aikin yi min daidai maza zuma ne dole sai da wuta shi yasa nace kada ki saurara ma mijinki kina ganin dai duk irin biyayyar da nake ma babanki amma yau yayi min gori kukan munafurci tasa. sa anan Zara ta shiga bata hakuri Asabe ta ce tashi mu je in raka ki dan dije bata nan tayi tafiya tashi suka yi suka wuce gurin boka sai masu sauraro